kwace uba sani ne Wa uba sani ne uba sani ne umar tabbasan kaɗe hazo uba sani ne kuma nan gaban al'umma ta zo uba sani ne jama'a da kiwa sun tare dandazo do I?